الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم muna goma ga watan jumagen ula hijiman manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai ya dace da daya ga watan sha daya miladiyya ta annabi isa alaihi salam da biyar. muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib ci gaba da karatunmu na fiƙo cikin littafi a risala idan za mu tuna mun zo a siffar yadda ake sufanta mana sallah akan mun tabo daga ruku kuma yana ba mu cewa idan sallar asubahi ne za a yi alkunuti mun yi bayani game da mazahaban malik allah ya ci kansa yadda suka sauki kuma suke kallon hukuncin alkunuti da sauran mazhabobi da bayanai na magabata ala kulli halin shi ma ya ce in kana bukata sai ka yi kunuki bayan ka cika ko ka kammala kira'a za ka yi kafin ko bayan rabowa don yi bayani yau za mu magana a kan nassin kalmomin alkunuti shine ya ce walkunut اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلق ونترك من يرزقك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونصلي وإليك نسعى ونحفي نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجدة إن عذابك للكافرين ملكم wannan shine lafazin alkunuti a wajen malikiya wanda yake kunshe da ladabi ga ubangiji da tauhidi ga ubangiji da jingina masa aikin da shi kadai yake iyawa ba tare da jingina ma wani ba da cewa kuma dukkan rayuwan bawa ibadarsa da ayyukansa yana yi saboda Allah ne fata mahama da tsoron azaba Allahumma kalmar Allahumma tana da ma'anar ya Allah wato bawa kaskantacce yake kirari yake kira da roƙon abin bautansa maɗaukaki inna mu bayinka wanda ba za mu wadatu ba ba tare da rahamarka ba Na ka, muna neman taimakonka wannan yana daidai da hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza ta'anta fasta'in billah a lokacin duk da za ka nemi tallafi ko gudunmuwa to ka nemi tallafi ko gudunmuwa daga Allah domin shi yake da abin da zai baka shi yake da abin da zai maka idan ka nema a wajen wani allah to ka nemi babu a wajen wanda ba ne ba za a iya baka babu ba kuma ko abin akwai shi wanda ba yi da shi ba zai iya baka ba Da haka isti'ana nau'i ne na bauta da ake wa Allah baya halarta a sarrafa shi zuwa wani ba Allah ba wani sarfiruka bayan kayi ma Allah yabo ka kira sunansa da girmamawa cikin ladabi ka nuna gajiyayye ne kai kana neman agaji da kuma ya allah muna neman gafaranka masu zunubai ne mu masu laifuka ne mu ga mu mun na gaba gare ka fi na sajidina muna neman ka yafe mana zunubanmu na zantuttukanmu da na ayyukanmu da na halayyanmu ba da ya ci yanka da gafaranka ba ba za mu tsira ba da kiyama kaga an sake komawa da ubangiji dama ya ce zunubai haƙƙinsa ne eh, Shirini ta ne idan ka ji wani ya yi Allah zunubi wani ya ce na yaje maka ba shi da hurin sawa'an a addinance ko a siyasance a addinance akwai waɗanda suka hau wannan kujerar sai a ce an yaje maka an gafarta maka in an so kuma a tsara maka da tukunci a ce an baka gidan aljanna wannan kurumin Allah ne jalla jalaluhu wanda ji ya yi takadaranci ya nemi taka wannan matsayin to yana jayayya ga Allah ne kuma wallahi ba zai sha ba hakanan a siyasance mutum ya yi abin da yake haddi ne ko na kisa ko na kisafi al'ainu bil'aini sai kawai yana zaune yana jiran shari'a sai a ce shugaba ya yaje maka a'a Allah ne ke yaje wannan ma domin duk wanda ya zo laifin shi ya tabbata aka kama shi ba ya mai a musulunci shi ya sa hatta ɗan fashi yanzu ɗan fashin daji idan ya tuba tsakanin shi da ubangiji to haƙƙin shi tsakanin shi da ubangijin shi Allah ya yaki. amma haƙƙin shi tsakanin shi da jama'a fa sai sun yaki. Allah yana yada nashi amma wai ukhadhu bi huquqil adamiyina za a kama shi da haƙoƙin al'umma ya taɓa kisa to ko ya tuba ya kawo kanshi ta'iban idan ya taɓa kisa za a kashe shi al-kisas walakun fil kisasi hayatun ya ulil albab idan ya taba cire ma wani gaba sai a cire tasa ba mai ya sai Allah idan ya ci dukiyar wani sai ya biya wannan shi ne ka'idan musulunci ka'idan musulunci kenan to amma Allah shi yana iya yafe maka komai muƙaddara mutum ya tuba taubatan nasuha ya kashe al'umma ya ci dukiyarsu kuma ba a shari'a ba amma san ya kashe ba ko ana shari'a ya kyautata bauta ga Allah in Allah ya so ya kiyama zai iya yafe masa abinda za a neme shi na haƙƙin al'umma Allah sai ya biya masa wannan falalan ubangiji ne inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna ya sha, abinda Allah bai yafiya bai gabatawa mutum ya mutu yana shirka amma duk abinda ba shirka ba idan bawa ya tuba taubatan nasuha Allah yana iya yafe masa haƙoƙin ma ya biya masa daga ai والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاءف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ai kaga an ambaci shirka aka ambaci kisan kai aka angaci gantali mazinata aka ce wanda biye tsayin waɗannan zai walakantu ya tozatu kuma ya tabbata cikin azabar Allah cikin walakanci da kaskanci sai aka ce sai wanda ya tuba ɗaya ke ya yi imani mana ya kyautata imaninsa daga wannan wa amila salihan ya goya na uku da kyawawan ayyuka na gargaru sai aka ce allah na canza munanan masu koma kyawawa a ga allah ke fadalin allah ne amma waye isa ya yadi waye isa ya canza Ko mimi ne na ubangiji jalla jalali Allah ka yafe wa nu'minu bika ya Allah muna masu imani da kai domin kololuwar darajar bawa imaninsa fifikonka tsakaninka da 'yan uwanka imaninka ne يقول الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات kaga ashe ba ka da daraja in baka da imani baka da matsayi hatta a wajen Allah in baka da imani amma ma daman kana da imani to kai ne na Allah jalla jalaluhu Allah na san ka kuma gwargwadon kimar imanin ka gwargwadon matsayinka a wajen mahalicci ka to a cikin wannan a kaga muna ikirari cewa mun yi imani da Allah jalla jalali wannan tawakkalu alaika kuma gare ka kawai muka dogara ko muke dogaro kaga wannan ya nuna kashi da tsoka gaba daya ka miƙa ma ubangiji domin wanda ya dogara ga Allah to baya tunanin wani kuma a rayuwa kuma wanda ya dogara ga Allah yadda ya cancanta a dogaran wallahi Allah ya isan masa bai bukatan wani wa mai ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu ba inda zaka fadi kana kuka bal Allah zai kare ka ya tare ka ya baka tsaro ba faduwa kuma bukatar ka za ta biya alaisallahu bi kacin abda Allah bai isa ya isan mabawansa a komi ba bada to ya za a ka tsoro da wani wa zai ka tsoro A kaga saboda rashin adalci da zalunci kiristocin ƙasar nan cewa suke wai ana masu kisan kiyaki sun je sun faso annan duniya sun zo sun ɗauki rahoton bugi sun je suna yadawa a duniya wancan katon arnan wai shine zai ce a najeriya ana mukirisa kisan kiyashi bayan yana ba da makamai ana ma musulmi kisan kare dangi a falasini ku duba jama'an musulmi ku duba ku gani to mu dogara ga Allah Allah zai biya mana bukata Allah zai azurta mu Allah zai ba mu kariya duk abin da ba ka zato za ka samu fatawakkal alal hayyin alladhi la yamut abinda Allah ya umurce mu kenan in ka dogara ga wani ba Allah ba wallahi in kana ganin girma za ka kai gare ta sunan girman kamatacce domin kana duk abin da za ka yi kana ga kaman za ka kamo sai a wayi gari a ce ya mutu sosai ne ne kuma izzaka ta mutu kenan izzaka ta mutu za ka zama nasiyan mansiya yasa a hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lawa annakum تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماك وتعوه بطانا da za ku dogara da Allah yadda ya cancanta a dogara gare shi ko da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu duk tsuntsun duniya ka dube shi ba yi da suto amma kuma sai ka ga ya fi ka kyau wani ba za ka taba ganin alamar mamata ta da shi ba saboda ya yadda da Allah shi bai da asusu zai tashi yana jin yunwa ya fita kafin ya dawo yamma ciki da yana hamdala ya hau kanshi kanshi ya kwanta yawa ba wani tsabin da ya zo da shi a lalita balantana gobe yanzu ko kai kana ganin wai mizaniyar ka ta yi ƙasa sai hankalinka ya tashi eh kana da san dubu ɗari sai kaga ta koma hamsin wai kuma shi kenan sai hankalinka ya tashi ko ba haka ba ne a so kake ta koma ɗari biyu ba ta rage ragi ba ta ƙara cankanta ƙagin ya sa sai ka zama cikin fitina kafin allah ya sa ka cikin fitina abinda yake damun mu kenan da ka da abincin da za ka ci yanzu amma kana talauci ya ishe mu ko ba ka ake ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya wayi gari yana da lafiya tsab a jikin shi yana da dan makwancin shi ba matsala yana da abincin wannan yinin to an tattara mashi arzikin duniya gaba ɗaya <laughs> yanzu ba da wannan tunani ya za mu wahala to gaji ma wai akwai ma'aikatan da in ya rage masu shekara biyu sai kaga sun so matan muya sun so rama tsohon za su bar aiki wa lalle <laughs> Allah na tuwa aikin gwamnati a najeriya in kana neman tsabar wahala to ƙananan ma'aikata dai in an baka a baka dubu ɗaya ƙananan ma'aikata a kwana talatin in kana da iyali ina za a na? a kowane da alfaman ba ta ba da dubu ɗari to gaji ya hajji shekara biyu yana zulumi ya zai yi in yaji aiki fansho ya lalace ga hatuti babu shi ne aiki za akwai wanda ya shekara biyar ya ƙi aiki ba a ce mace komai ba wasu yunwa ya kaje su da bakin ciki da ciwon zuciya allah Su sun mutu kaga sabi sai Allah duk ko ba haka bane to ni sha'awa mutum zai yi hmm? kuma wace kariya za ka ba wanda yake ciki in yana da hanyar sata ya ki sata wace kariya za ka ba ka ji mutum katon ofisa ne ya yi ritaya kafin shekara ya zama abin tausayi ya zama abin tausayi idan ma ba a yi sa'a ba ya munana ya zama mujiya a tsakanin al'umma ya zama mujiya Allah ya kari mu yi tawakali ga Allah wa na tawakkalu alaika wa na laka muna ƙasƙantar da kawunan mu gare ka mu ba kowa ba ne, ya Allah mu ba komai ba ne, ya Allah kai kai isa kai ne komai Eh, in ka so ka bada in ka so ka hana in ka so ka daga in ka so ka sauke Allah kai ke da wannan iko in ka so ka kashe in ka so ka raya in ka so ka bada lafiya in ka ga dama kuma ka hana lafiya in ba Allah ba wake wannan hmm? kuma ba ruwan shi da kai wane ne kai ne wani to a gaban Allah ba ruwan shi da dan wane hmm? yasa za ka ga mahaukaci na bugun iska saraki kuma yana wayo Allah kiwo ya ihe shi ko ba haka wani mahaukaci ya ci abinci a bola ya zo rufa ma wani ruwan damina ya yi mashi digis amma in ya fito sai ka kauce eh, yana da alijannu ne da iskoki iskokin wane <laughs> ka tsaya dai kawai ka sha mamaki Wa ya ba shi tsaro wa ya ba shi lafiya allah duk wannan damina a kan wasu mahaukatan yake karewa gaba ɗaya ba mafaka ta amma ka gan shi dimirnin wata mata ma har marasa imani su samar da yan biyu a jikinta waye mata jego kuma kaga ta ɗebo su da kaya rike riƙe tana tafiya tana sauri wanda kai ba za ka iya ba irin nata abu da haka ka kaskantar da kanka ga Allah ka bi dokokinsa ka nisanci saba masa ko kuma kai ka ga aikinsa jalla jalali wannan khalaku sannan muna kwanke duk wata ragaman ƙin biyayya gare ka ba mu ba wani mu masu da'a ne masu biyayya ne kuma duk abin da ya ce akasin haka ba mu ba shi sawa'an aqida ko a ibada ko a halaƙa duka abin da ya saba ma aqidar mu ba mu ba shi abinda ya saba ma koyarwan addini a ibadar mu ba mu ba shi abinda ya saba ma kyawawan ɗabi'un musulunci a zamantakewan mu ba mu ba shi na muna banke mu sanke duk wata ragamar da za za ta yi makaɗa wa na tu'uku mai yakfuruka kuma muna ƙi muna watsi muna barin duk wanda yake kafirce maka A aqidatun mai kenan alwala'u wal bara da tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmal akhir yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان Allah ya ce ba za ka taɓa samun wata al'ummar da take imani da Allah da gobe kiyama su koma suna nuna ƙauna da soyayya ga waɗanda suka saba ma Allah ba ko da iyayensu ko da 'ya'yansu ko da ɗan uwansu ne ko da danginsu ne za a baɗi kowa ya kama hanyar shi masu haka su ne Allah ya tabbatar da imani cikin zukatansu shi ne wannan turuku mai ya tsoronka ya muna baɗewa ga duk wanda yake ce maka da dukkan launi da ire-iren kafircin da ake yi alaman imani alkufru bi tsabuti wa man yakfur bi tsabuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati Wuska. wannan ita ce ƙa'ida ita ce kuma kalmar la ilaha illallah nafyun wa ya yakfuru لكل ما سوى الله ويؤمن بالله يكفر بالتابوت التابوت كل ما يؤبد من دون الله ويؤمن بالله إن إلا الله لا إله يعني لا معبود بحق مهما كان هو التابوت mutum ne aljani ne rana ne kamai da abin bauta wata ne kamai da abin bauta bunsurin gidanku ka da dabin bauta wani ƙato ne kake wa sujada kullun tsagutuka kenan wannan turuku mai ya allahumma sai muka sake dawowa jinjinawa ya allah wanda ka cancanci bauta mai ma'ana mai kyakkyawan sakamako iyaka abu. kai kadai muka bautawa hasri ne da qasr yani iyyaka na'budu ma'anarsa na'buduka wala na'budu gayraka yawa dan haka idan ka dubi <clears throat> wannan kalma to tana da bambanci ka ce na Allah ko na ya Allah a iyaka na abudu kai kawai muke bautawa kenan ba wanda yake da surunin mu bauta masa babu tauhidi tsantsan madarar kenan yawa walaka nusalli wa nasjidu gare ka kawai muke sallah muke sujjada kada muke ka faɗi a gaban wani ƙasa la la tasjudu lishamsi wala lil واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون تعالى شيء kada ku yi sujjada ma rana don kuna ganin haskenta da girmanta hakanan wata ku yi sujjada ga Allah da ya halicce su in dai shi kuka bautawa makon da ya wuce mun magana nake cewa hatta shek kuma bin kodi yana faɗi cikin littafinsa ihya'u sunnati wa ihtimadul bid'ati yana cewa mutlaqul inshina'i bi ra'si inda tahiyyati haram ko yaya ka dan soke kanka lokacin gaisuwa haram ne kasan ana gaisuwa kusa lafiya lafiya kai ta kada kai kaman gudu haram da ya tsab assalamu alaikum wa rahmatullah shine gaisuwar musulunci tahiyatun min indillahi mubarakatan tayyiba haka Allah ya kirata ta wa idza laqita allazina yu'minuna bi ayatina salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma kun ko Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wa ilaika nasa duk wani sa'ayi aikin ibada Allah gare ka muke yi eh, ba wai sa'ayi bai na tafawar mamaki kawai ba duk wani aikin ibada shi ne sa'ayi nan zuwa gare ka muke wani hafidu muke gaggawan yi ba ma kimfini domin alaman damuwa da abu to lokacin shi na yi ka gaggauta shi amma a kira sallah kana gi saboda kana gira ko kana kallo ko kuma kana kasuwanci ana nawa wancan ko wani abu mai kama da haka ka ƙi barin wannan abu ha'ai sallah ayya baka ba abin mahimmanci ba ba shi mahimmanci ba gaggawa ake idan allah ya yi kira gaggawa ake a yi imtisali a aikata abin da allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni sai kuma a gaba ta ƙarfi sai aka nuna mana aƙidan annabawa gaba ɗayansu aƙidan mulhidai menene aƙidan annabawa ka bauta ma Allah shi kadai kana fatan samun rahamar Allah a lokaci guda kuma kana tsoron azabar Allah wannan ita ce aqidan annabawa innahum kanu yasari'una fil khairati wa yad'unana ragban wa rahba wa kanu lana khashi'in Allah ce gaggawa suke rige-rige suke wajen aikata alkhair aikin alkhairi shine aikin da Allah ya yadda a yi yawa duk wani aikin da Allah ya umarni ya yarda a yi to alkhairi ne maza ka yi shi kakka yadda abokinka ko ɗan uwanka ko matarka ko ƴaƴanka ko iyayenka su riga ka yi nan musabaka munafasa ne wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun to ne a kunufin sai muna cewa rijo rahmataka ya Allah muna fata muna fata mu sami rahmarka ba da ramaka ba Allah ba za mu iya ba ba za mu iya ba kun zama jagi kenan wa nakhafu azabak a lokaci guda kuma muna tsoron azabaka ya Allah kun gani ne haufan wa tam'a wa da'u rabbakum khawfan wa tam'a innahu la yuhibbul muhtadin ku bauta ma ubangijinku haufan kuna masu tsoron azabarsa wa tsam'a kuna masu fatan rahamarsa duk akasin haka itida'i ne wuce gona da iri ne saba ma shari'a ce Allah kuma bai san dan ta'adda kun gani ko shine aqidar annabawa kamar yadda muka yi bayani amma wani ya ce maka ka bauta ma Allah ba don tsoron azaba ba ba don fatan rahama ba ka bauta masa kawai don kana son sa maguzanci ne ita ce a ƙidan mafi yawan tsufa ne ka bauta ma Allah don kana son shi ke yasa kake jin wani sai ya bugi ƙirji? ya ce in don abin da za a bashi na lada ne shi yanzu ya fi ƙarfin aljanna na ji wanda ya ce in abin da yake za a biya shi Allah bai da abin da zai biya shi jama'an musulmiya dole ne mu kula da irin waɗannan abubuwa cikin nan tana da yawa ju rahmataka wa a zaɓaka wannan ita ce da sahihiya Allah muna fata muna ƙaunar rahamarka a lokaci guda ya Allah muna tsoron azabarka wallahi ba za mu iya jure ta ba Allah ta raba mu da azaba ka hada mu da rahama wa nakhafu azabaka aljidda aljidd na hakika tabbatacce tabbatacce domin Allah ya alkawari sai ya cika jahannama la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'ina an gani saboda haka amma sai Allah ya tambaye ta yau mana kulin jahannama halimta la'ati wata kula halin mazi Allah zai tambaye ta kin cika ka ce ha akwai wajen kari ne ko akwai kari ne ki fassarar malamai kala biyu suka ce ai za a sa ta tumbatsa a ce Allah ya ce kin cika ta ce da kari ne a daɗa matsawa ko kuma halimta la'ati fata kula almin mazi ya ubangiji a tausaya mun zan fashe wani ƙari kuma a doka jimala amma ɗan aljanna aljanna ma za a cika ta amma ba irin cikar jihannama ba mm-hmm. ita ardu haka ardu samawati wal ardu u'iddan lil muttaqina kai gidanka guda daya kamar sama da ƙasa ne wajen an haɗa faɗin kuma raka ce to wani yaushe zan je wani tsatsan illa malar rayuwar aljanna ba irin rayuwar duniya ba ne misalin da zan baka yanzu gani a madina kawai na ji ne a cikin hauza to gani nan na dawo maka na tsawaki kai zuciyarka ba kaya maka ba ka gani to a duniya kenan zuciya na killawa cikin kakin sakar taje gidan aljanna kuwa wannan duk inda kake so za ka shiga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim yake ne ne mahayi mahayi ba mai tafiya da kafa ba zai tafiyan shekara ɗari a inuwar itaciya daya Ƙajara wannan itaciya ce ko ta saki inuwa to ka hau abin hawanka kuma me abin hawan naka kafin ka wuce inuwarta sai kai tafiyan shekara yi alan daɗi na gidan aljanna Allah dai ka haɗa mu da wannan wannan ni'ima wannan falala inda za mu ci za mu sha ba tare da mun wahala ba wallahi ba maganan ka wuce ba ne eh kuma ba haukin an jima a duka shekarar dari kana cin kaza daya kaza ba ta kare ba wallahi kuma ba ka gaji da ci ba kaji kuma dajin aljanna kenan kuma duk da kake cin kuma kana jin dajin na karuwa eh kazan yanzu mai hali shi wai dan ya ci kaza ba wani dadi yake ji ba talakan da ya samu eh, miyan kuka da magi ba kifi balantana nama wallahi ya fi shi jin daɗin tuwon tuwo nake magana ba tuwo ne wannan wanda da can lokacin da ake zaune lafiya za ka ji saurayi ya ce wallahi an ne da kwat aka yi a gidanmu wai tuwo ne an ne da kwat a kan kwat wannan ko ba a faɗi ga a to ba dole ba sai ga arni da kod yana lallafa maza to a yayi lai sauki to haka abubuwa suke inna azabaka bil kafirina mulhiqun lallai azabaka akan kafirai mai rikansu ne ya zai same su ba shi ba makawa shi yasa in ka rantse da Allah wanda ba musulmi ba in ya mutu karanta da Allah wuta za shi wallahi ka yi daidai in ka ce ma aljanna za shi ka yi laifi yawa laifin kuma yana da dangantaka da mai manufarka sannan ka ayoyi da addini yadda Allah ya ce wuta za su ba zai yace ba kana karyatawa ne koko ba a raha a nan ba a ba a ƙa'ik ne la ta tagayya su wannan a takaice a gurguje ma'anar wannan abinda ake ce ma alkunutu kenan ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف shi kenan ayin ka gama za ka tafi sujada ne ko? wajen sujadarka da zama tsakanin sujada da ma zaman tahiya to ka yi kama ta kaddama min alwasi kamar yadda aka sifanta maka baya an gane ko. فإذا جلست بين عفوا فإذا جلست بعد السجدتين idan ka zauna mana kenan in za ka zauna tsakanin mene bayan sujjada biyu ba zama tsakanin sujjada da sujjada ba yanzu ka gama raka'a biyun ka sama za ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama na tsabta rijilakal yumna sai ka ɗauki ƙafar ka ta dama sai ka katsa ta ka kafe ta an san kafewa ko? yawwa ya tsunsu dubi gabas wa butuni asabi'ihima ila al-ardi cikin tafin yatsun naka gaba ɗaya ka kafa su a ƙasa haka a gani sai su dubi gaba kaga za su tallan ƙwashe ta ta da duga jikinta sama yawa madalla wasanaitar kafar ƙafarka ta dama sai ka naɗe ta shine sanaital yusra sai ka nan afwan sai ka nade kafar abu an gane wa afdaita bi aliyatika ila al-ardi mazaunanka kuma sai ka zuba su a ƙasa eh. ka zuba mazaunanka a ƙasa ba ka zauna a kan ƙafar ba an gani mazaunanka ka zuba su a ƙas kaga kenan ka naɗe ƙafarka ta hagu za ka ɗan turo ta ta inda ka kafa kafarka ta dama kenan an fahimta wala ta ƙa'udu ala mijilakal yusra kada ka zauna a ƙafar ka ta hagu don in ka zauna a kafar ka ta hagu a tahiyar karke ba ka zuba mazaunanka a ƙasa ba kenan an gane wa in idan kana bukata hanaitar yumna kafar ka ta hagu ba an ce ka kafa ta ba to idan ka karkatar da ita ya eh? sorry ina kafar dama nake nufi kafar ka ta dama sai ka karkatar da ita faja'alta jamba bahamiha ha al Ambi kawafin in ka karkatar da ita ka ga gefen babban yatsanka zai shafi ƙasa ke to in ka yi haka fawafir shi ma ba laifi an gani kenan ana son ka yi haka amma in ka karkata ta haka ba ne a matsalar kawai ya danganta da yanayi akwai wasu daga cikin mu yadda ka so kai wannan zaman ka kafa haka ba zai iya ba in koyayin kafin ya gama hiyar zai ji kamar za ta balle mutum da yake akwai sauki sai kan wanda ba zai iya ba sai yi mai sauki la yukallifu Allahu nafsan illa wusa'a to yanzu ka zauna irin zaman tahiya an fahimta to ya za a yi tahiya menene lafazin tahiya kuma mai ta kunsa insha Allah ta'ala za mu yi bayani a mako mai zuwa Allah ta ba mu iko wa alaikum assalam wa rahmatullah wajen zama yana nufin da ɗan yin suka kama uku na farko wani kan wani a wajen da ake koma bai ba da wasu da farko zaman da za su yi shi ne za su zauna a kan ainihin gidajen kuma kwanci shi na kusa da idan suka zo a yi zama na farko ke hmm. zama na sai su zauna a kan ainihin ah, su ah, na hagu hmm. na kuma wajen ya ya zuwa a kan su zuwa a kan zuwa hmm. to wannan kalar zama guda uku an fi yadda da biyu wato zama akan kafar hagu tsakanin sujjada da sujjada zama a zubar da mazaunai a ƙasa lokacin tahiya akwai wannan da kake magana na duga bigin shine al akwai magana da ake cewa kada ka yi irin wannan zama don haka wasu suka ce ne daga cikin malamai ana kyamar irin wannan zama wadda za ka zauna a kan duga-duginka diddige sosai za ka ga mutum kamar dai ya dan zai dan leƙa haka an gane ko na? shi ne zama masu yi? to amma duka wannan shi na ƙarshen iftirash shine aka ce a yi lokacin tahiya to ya fi kyau mutum ya taƙaitu da biyu domin su ne aka yi kusan ban samu wani wanda ya ce ba su ba wancan ko komin hajji musulun ta karanta ya kawo magana a cikin kan wannan zama allah ka datar da to ga na akwai tambaya bikin nan Assalamu wa rahmatullahi wa Allah ya gafarta wa malam na rubuto wannan sako da domin a yi wa wani san da ke a da ke a da ya da halin a yi malam alaikum wa rahmatullahi kuma haka sati ne zuwa kawai an duba a nazi wasu na nakan lafin ka ta da kawai su biyu rai rama